A Najeriya, matan gwamnonin ƙasar sun ce sun kufa wajen shawo kan matsalar matan da ke mutuwa a lokacin haihuwa. Alƙaluma daga hukumar lafiya ta duniya dai sun nuna cewar Najeriya ita ce ta hudu a cikin ƙasashen duniya wajen samun yawan matan da ke mutuwa a lokacin haihuwa. A kan haka ne ma uwar gidan gwamnan jihar Niger, Dr. Amina Abubakar Sani Bello, ta ƙaddamar da wani shiri mai suna Karama. da zai mai da hankali wajen kula da mata a lokacin da suka ji naƙudar haihuwa. Dr. Amina Abubakar Sani Bellan dai ta ce a ƙoƙarin shawo kan wannan matsala a Najeriya dukkanin matan gwamnonin ƙasar sun bullo da wasu shirye-shirye na musamman da zai kula da matan a lokacin haihuwa kamar yadda ta yi mun ƙarin bayani. Kowace mu muna da irin abubuwan da ke taimaka ma mata wajen haihuwa. Yawanci mu muna da irin wayana a ah, ah, wajen gadauniyanmu da muke da shi. Target umu shine a rage mata da ke rasuwa um, wajen haihuwa. Aƙalla kashi 75 daga ɗari mata da suke rasu rayuwarsu kada wannan abin ya same su a wannan shekarar guda ɗaya shine target ɗinmu. An dai baiwa jami'an kiwon lafiya 120 horo na musamman da za su gudanar da wannan aiki a ƙananan hukumomi 25 da ke faɗin jihar Niger, sannan da raba magunguna na hana zubar jini a lokacin naƙuda. da ma wata riga ta musamman da mace mai zubar da jini a lokacin haihuwar za ta sanya domin ya hana zubar jinin kamar yadda Dr. Mustapha Jibril da ke zaman kwamishinan lafiya na jihar Naija ya yi ƙarin bayani. Ah, abinda da za a dinga yi abu na ɗaya da ke sa mata mu suke rasuwa wurin haihuwa shine zuban jini. To, to kamar mai akwai kwayoyin da akwai yaka ka bada idan mata suka sha dab da haihuwa ba su zubar da jini sosai ba. So, akwai roban kuma da ake sawa idan aka sa ana fatan jinin zai tsaya idan ma jinin bai tsaya ba akwai rigan da ake sama mata wannan ya sa musu riga ana kiran shi anti shock garment ana sa musu wannan rigan jinin zai tsaya idan suka fara zuban jinin nan ba abin da za a iya yi a tsayar da jinin nan so za mu ɗauki an za mu ɗauki hanyoyi guda uku kenan yanzu na tsaye da jinin nan wannan rigan idan aka sama mata da suke jini ko da ma kwana uku ne rigan na jikin mutum na mace ba za ta rasu ba har ga ko ina ake son a kai ta ko kasan turai ne ko wani babban asibiti ne za a iya kai ta har a yi takamaiman aikin da za a tsaye da jinin to muna fatan cewa da wannan hanyoyin da in ya kabi shi insha Allah matan za su daina rasuwa a wurin a wajen haihuwa Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.